a yau an kusa a 'yan kallo a tsakanin jami'an tsaro da ke gadin gidan gwamnan jihar taraba dan baba sun suntai da kuma 'yan jarida da suka biyo tawagar da uwar jam'iyyar pdp ta turo dangane da dambawar siyasar jihar karkashin jagorancin sanata hope ozudoma wato kwamitinan da kwanakin baya suka ziyarci gwamnan a gadon asibiti a kasar amurka su da jami'an tsaron sun ce a tafau ba za a bar 'yan jarida su ga gwamnan jihar ba dan baba no. you Inter, they say you know Inter. Wait, only the committee. Only the committee. Are journalists allowed? It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. No, no, no, no, no. Ah, no. Tun farko dai shugaban kwamitin, Sanata Hope Uzudoma, ya ce sun zo jihar ne don tabbatar da abin da ke faruwa, kuma bayan sun gana da bangaren da abin ya shafa ne za su bayyana matsayinsu. su Mun zo ne don mu gana da 'ya'yan jam'iyyar mu ta PDP. Muna fatan a kashi za a samu fahimta juna gani da wannan cece kuce a cewar shugaban kwamitin da PDP ta turo Sanata Hope ma to ko da dattawan jam'iyyar za su ce Alhaji Buba Yarma Findi na daga cikin waɗanda suka halarci zaman taron da aka yi a ɗakin taro na gidan gwamnati. Abun ya kawo damuwa sai dai papas ɗin shine wanda ba su da hannu ma a cikin wannan rigima suka faɗa ciki. To gashi yanzu an turo kwamiti me kuke so kwamitin nan su yi? A kwamiti sun zo za mu yi kokari mu yi reconciling a fahimci juna sannan a yi kokari issue akwai constitutional issue which by process uh, House of Assembly already sun addressing wannan issue. So everybody must respect that stand. Kuma suna agi magana medical attention menene menene. Physically in ka ga dan baba ka san ba zai iya ba. Ga yan gaba gaban akwai mu da dan baba irin su senator Emmanuel Bawacha ba tilas bane sai gwamnati ya fito yayi wa al'umman jihar jawabi. Yan ce dole ne mutum ya magana yan jarida ai so so ra'ayi ne. ko ni da nake magana ku son ra'ayi ne. Ina iya ce muku ba zai magana ku ba. Ko yaushe ya zama laifi. in ka kika yi magana yan jarida. To sai dai kuma gwamnan jihar Dan Baba Suntai wanda ake dambarwa a kansa bai samu zuwa taron ba ko da ke matarsa Mrs. Sawa ita ta zo a madadin sa wanda hakan ke ƙara nuna tasirin da matan shugabanni ke da shi. Hakanan ya zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ana can ana ci gaba da taron cikin sirri. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.